wasu kan samu cuta wanda yake kankantar musu da halitta wani kuma ba cuta ya samu ba yanayin halittar da Allah ya masa ga rashin girma kuma ga rashin ƙarfi shi haka Allah ya shi aka ce akwai hanyar da ake iya taimakawa mutum min babi tajruba sai diktar muzaffar ya ce akwai yace na farko mutum ana so ya samo garin kuzbara kuzbara ba san sunansa da Hausa ba amma dai kaje wajen masu magani abin da zaka ce su ji tsoron Allah su baka kuzbara ga director in aka samu kuzbara ka samu kamar cokali uku sai ka tankade in ka tankade kuzbara sai ka samu kwai ko lokaci ya yi ne na? a har ya fara zuwa? balarabe idan zai aure da wata ɗaya ko wata biyu yana amfani da wannan abun sosai da sosai musamman irin yankin jaza'ir da sudan kuma gaskiya yana da tasiri sosai da sosai muna da abokai 'yan nijar da suke bamu labarin cewa da ke su allah ya taimake su suna da yawon duniya suka ce mana wallahi mafi yawa wannan abin nan yana da tasiri sosai a jikin mutum in ka samu garin kuzbara kamar cokali ku sai ka tankaɗe dan dangade sai ka samu kwai ya danganta wasu yanzu a wanda in je teburin mai shai zai iya cin koyi biyar ko goma ko ba na samu ba to kada ya wuce koyi guda uku sai ka samu cokali tankaɗaɗɗen fa cokali biyu ko cokali ɗaya da rabi abin da yasa nake cewa biyu ko ɗaya da rabi akwai saɓani akan measurement ɗin mu na Najeriya za a ga wani cokalin abinci ne amma bai da girma za ka ga cokalin abinci ne amma yana da zurfi ana samu ko ba samu don an samu mai zurfin cokali ɗaya da rabi in an samu wanda bai da zurfin cokali biyu sai ka haɗa wannan garin kusbara da kwam sai a kada in aka kada sai a je a nemo man zaitun man zaitun na baka shawara guda uku ko ka je ka nemo brillo ko sabroso ko irin na gwangwani na libyan nan ko na kamfanin hawajin ɗan ƙaramin kwalba siririyan nan da wannan ake so a soya wannan kwan idan an soya wannan kwan awa biyu ko awa ɗaya kafin mutum ya kwanta sai ya ci idan yana da lalura na kankancewa sai sai sau zai lauz shi zait laus ko mace ce take yawan shafa shi akan nonanta yana canza halittar nonan mace to sai namiji sai ya so wannan zait laus din sai ya samu auduga sai shafe halittar jikinsa gaba daya bayan ya shafe halittar jikinsa suka ce bayan minti goma sha biyar sai je tsarki da ruwan dumi bayan ya yi tsarki da ruwan dumi sai ya sake shafewa sai je yi kwanciyarsa to gaskiya wannan duk mutumin da ya jaraba shi mafi yawan mutane sukan ce alhamdulillah Allah yana kawo musu mafita na abin da suke nema